mauludi za mu tashi baji na za mu tashi baji na sha shida kuma majalisi na sha takwas baji na sha shida babu sadi baji na shida afuwa baji na shida sannan majalisi na sha takwas في العقيقة وأحكامها وفيه اثنان وعشرون فصلا akwai masalai daidai guda ashirin da biyu wanda mun yi bayani satin da ya wuce a karatun baya kenan a game da al'aƙiƙa mu ce shi al'aƙiƙa mun faɗi maganganun da malamai suka yanzu malamin sai zai lissafin mana babu bukan fasalolin da suke ƙarƙashin wannan babu mai mahimmanci كيف كنت كده تقول على قد حقيقه حقيقه وينحى مراه ابو ابو كنت اكثر من فيش كنت كنت كنت انا يا يا كيف حسن في بدا اشرين دبي الفصل الاول في بيان الحقيقيات فصل من فصل بياني أجمد الزيكي أجمد الشيوى أجمد الزيكي شيوى شرعة شرعا هأيني ويعد فيه أحجام في النهاية أحجام حيث لا وأنا متأكد الدنيا ينفع مرام نعم، أبو ينفع مشروعية شرعة شرعا مسلم لا انت أنا الزيارة وأنا فيها الفصل الثاني فصل النبي في ذكر حجة من كره حجة وأن تأتي مخلوق لما يأتيك هذا تيجي أكي شبهة ما ما الفصل الثالث قتلي مؤكد في أدلة الاستهباء دليلا لسقة ثبت تبدا مستحقا أن سوء الحقيقة جدا وأن الاستهباء من ياكي استصحاب استصحاب ne ko istihbab ne a matsayin kawai na tajawuda amma za mu bi sun ba istihbabi wajibi ne a mai mutum haihuwa ya yanka abin yanka bai yanka mu ba shi ina nan ana ba su ne da mutum ya ce gwada da marhunin bi a tsoka to da kada mutum ya zo a wata haihuwa ya shafa ma idan a ke sa'in yadda matasan zamani suke yi ko mutanen zamani in abu mutum Allah ya ba shi motis wata ɗaya wata biyu wata ɗaya wani cikin ma wata goma yake yi amma sai mutum ka zo a yi masa aikuwa da kasa yanka su da kan tauye ga wannan bawan Allah da Allah ya bashi a matsayin godiya ga Allah maɗaukaki wannan ba daidai ba ne Kafin Allah kuma ya kamata a da ana wa mutane wa'azi a an bar labari labarai da yawa an ba an zo an faɗa min cewa mutane da yawan su ba ta yin hakika sai a mutum haihuwa kawai ya murkici da idan amma sai ya tafi sabon gari da siyo kaya ta da Yi yiwon ya fi kama da ko riyo ba riyo abin da ake sa kayan yara riyo ba yiro yiwon kudin ke na kaga ba daidai ba ne wannan wannan yana nuna yadda mutane suke nisa da addini. Hakikar yanzu mutane suna ɗauka ba addini ba الفصل الراجع في الجواد عن محت وجوده بعد بياني أجمد كنت بسكة سبع su waɗancan masu cewa makaruni ne da kuma waɗanda suka ce mustahabi الفصل الخامس في اشتقاق اسمها daga ina aka samu sunan aƙiƙa a kalma ومن أي شيء أخذ sannan daga wata kalmar ce aka tsago sunan aƙiƙa الفصل السادس هل تقرب تسميتها حقيقة أم لا؟ ثم كروني يأتي غاية الحقيقة قلتها أقول أن في باعة وقف نظامه الفصل السابع بشري نبقه في ذكر الخلاف في وجودها واستحبابه هكذا أنبتا سابان لأخيه a game da waɗanda suka ce wajiba ce da waɗanda suka ce mustahabiya ce wa hujjajin farfai ne sannan za a mutu ambaci hujjojin kowane bangare masu cewa mustahabiya ce haƙiƙa da masu cewa wajiba ce الفصل الثامن fihi تقص في الوقت الذي تستحب فيه العقيقة لوقت اللي أخذتوها da an لوقت شيء da aka مغالبة ko ko bayan kwana uku ko ko bayan sati ɗaya mako ɗaya kwana bakwai ko ko a'a ke bayan makonni biyu ko ko a cikin makonni ko ko siya ya girma domin ya ci nama shi. Hmm? Za ku wani na aguwar ɗan fa. Za mu ji. Alfasu ta ci fi an na haɓar domin ya sadakati. Fasalin da zai bayani na kare kenan a game da cewa an kusanta fiye da sadaka. in aka maka aka maka haihuwa to kai hakika ya fuka je kai sadaka ya fuka je kai sadaka mun gani الفصل العاشر فصل مهجوم نفس لك إلى دام جو محدد شو عدد زكاة في في تفاضل الذكر والأنثى فيها fifikon namiji da mace a hakika wata ni na goma ce an haifa ma mutum namiji ne zai yanka an haifa masa kuma mace ne zai yanka alfaflu alhaji ashar na goma sha ɗaya bayan wata ni fi zikirin zarbi min al'aƙiƙa wani ta ce mana bayin aƙiƙa aljarbi ce manufai yi wa hukumiha da kuma hukuncinta وفوائدها لكم فائد جنتا وإياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم راية سنة المعيكي صلى الله تعالى عليه وسلم تحني من أكيد الفصل الثاني عشر حسن المشاهدين في بيان التصدق بيان أجمدين الصدقة بيكا وأن طبخ لحمها أفضل من الصدقة بدين الجعل sannan أجبها نامة هذا مو mu في a ba kawai dafawa ba a soya a dafa a yi tafashe sannan a soya to ya fi da a raba naman yi. wannan fadi yana ba mu da aklan nan ta baka lashe duk zai zo ya ɗauko wanne ɗaya bayan ɗaya ya bi hanya ta ilimi da kafa dalili wajen tabbatar da abin da ya tabbata da kuma kowa abin da yake kora الفصل الثالث عشر فصلي نشاؤك في كراهة كف عظمها وكروه ليه يوطما لمن أخيا خشين إذا الفصل الرابع عشر في السن المجزئ فيها أو تشي كراهة ragon da za a yanka ko tijiya ko kan dauri da za a yanka wata shekara ce ya kamata ya kai sannan a yanka shi ko kuwa a cikin zai iya yanka na ɗan yayi الفصل الخامس عشر فصلين عشر تشابيا في أنه لا يجزء عن الرأس إلا الرأس فصل الذي بيان أكن شيء إن كي يفعلوا وأين كون كيفك idan kai ɗaya ya zo kai ɗaya za a yanka wato abin da yake nufi kowane ɗa a yi masa yankan ba a shirta a ji ba a shirta ba za a zo shi ke nan sai a ce mutane bakwai kamar yadda ake yi a hadaya ba ko alayya sai a yi musu haihuwa kuma duk lokaci ne za su yi akita sai su zo su ce to bari su sa ɗaya yanka shi ko su tsera kuma sai su yanka shi ah. لا يجزئ عن الرأس إلا الرأس إن كي يفاتو وأينك كينا كون كي أينك مش كينا ولا يصح اشتراط السبعة فيها في البدنة والبقرة بايا إن كنت متم بقي صحته في البدنة أغاب أم بايا والبقرة هو أتاء هو نشر داعي القمر من ذلك الفصل السادس السابع السادس عشر الشاشه شيعة هل تقول الحقيقة بغير النعل من الإبل والبقر شن زاحي الحقيقة بغير النعم بعد دبو بن إمامة من الإبل والبقر وأنا لو كنت راقما لكما كانوا يقول ذلك أن تسل سنة آتوتر نعامة من قصري جملة yana da wani jirgi yana da wata jirgin da ke fada a gidan gonar sai a wuce haihuwa sai ce to ai shi gona zai yanka gona za ta kai nawa na ba ta ce ba ta hasa da gidan gona ala ta kadiri dubu da biyu na ukaji na ɗin dubu da biyu amma dai ba babu bace ko hmm? an tafa ana magana ko kan hmm? kafa ko yana da haya da bayani ne malam tuli nawa ce da biyu da ha? Ina, kawai. Ka ga yanzu ragon

ويهديه أنه مين دين التوقع يجي توقع واستحباب الهدية من حال القابلة من كما شن أنتو أباء مدورجو مونا أباء تكتب القابلة ودي تحيبا بكى تحيبوا الفصل الثامن عشر نشاء تقل في حكم اجتماع العقيقة والأضحية <laughs> جاء سلا ببتا زو سلا أمو متن هايفوا ويا جيد وهل يبدي أحدهما عن الآخر أم لا شنو إذا أخي سيدي يا ودا سبقوا أعا وشأتي حتى ودنيا كيا ومسألوني ما بل شعوة نتي تؤدى الفصل التاسع عشر نشاء كرع في بيان حكم من لم يعق من لم يعق عنه أبواب ليه ممكن تمشي بدي أنا تبقى مش ليا بعض، كيف تمشي أكيد بعض. وهل يعق عن نفسه اذا بلغ لكن لن يجمع زي ما كانش ya mutum mai yana da ba gan shi ko wannan ko ya fito da shi ne mai gobe shi da ba a maka yan layya ba a maka hakika ba ya dawo gida ya tsada ba ko da mutum ne ba a maka shuka ba wani ne mutum da kai ko mai zai yi shin zai yi zai ba kan kan ya na ce ku ku ne na ashe shi hukumi hukuncin fatar ake wa sawaqati ha da ababan da suke na suke faduwa daga bikin ta dabba kan ya dubu zai yi ya alitta akeda أمضت لنزوك من أولئية قوك وكنت مؤلنا أمضوه كنت المليان أي قاقة لا يباع في لكم وشيك كما أتيك وكنت سعين الفصل الحادي والعشرون لا أشغل لغاية فيما يقال إن ذكر العقيقة بالمين يزاع فتان ذكري إذا ذا أيام كان أتيك الفصل الثاني والعشرون ناشر دزيو في فصل اختصاص هذا اليوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين من هكون في كي أيام آه، من حقيقة جرانا بقر والرابع عشر لكما حدود والحادي والعشرين لكما عشرين دقيقة هذا ماكو إيه ماكو إيه ماكو شو شو هذا النوع على كيف كيف يعني أتى حقيقة عشرين ko ku akwai wasu kwanaki sannan kila matsalar da za a ƙara ya ake kirgan bakwa ko ba kuma wata matsala ba ce na ji kwanakin nan kamar ta su sosai na ji mutane suna ta yan maganganu ana yin rubuce rubuce a cikin media a kai yaushe ake kirgawa an yi ma mutum haihuwa ran laraba ko zai kirga daga laraban ne ko ko a Allah tsallake ita laraba sai ya faru da alhamis mun gani sannan kwana nawa za su bashi in ya ɗau da daga cikin waɗannan nau'ukan riga da akwai waɗannan magana. idan an zo sai mu ji insha Allah ko to ga matsalolin da su ne waɗannan matsalolin guda ashirin da biyu da malamin da hanyar رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا يكاوي لأن في شرع سنة بقى نبي سنة